أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

وإن فريقا من المؤمنين لن يكون لكن المؤمنين تعرفون بعد أصابه قبل وجنيا وجدت ترمضها وهو مسؤولا بعشرها لما أكمل من الاستواء حياتي يأتي من تكامل حي وذاك رسول صلى الله عليه وسلم يا بعد الشاورة أياتي من وقومك saboda an na ne domin a dari haka ake wata abu ya yi ne da kula wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun kore shi daga makka da shi da jama'arsa da suka kore shi ya bar iyalai ya bar gidajensa ya bar dukiyarsa haka su ma bai sun bar dukiyarsu a can wasu ma da iyalinsu da sai aka ce ai ga wata dukiya ta shawa. abu Sufyan ya zo da ita zai wuce sha manzon Allah ta sunama ya tura wasu daga cikin sahabbansa je su kwace wannan dukiyar domin a rage asara abokin gabanka ne ya kore ka daga garinku ya mallake dukiyarka sai ka ji labari kuma ya fito da wata dukiyarsa zai tafi wani wuri in kana da dama za ka iya tare shi ka kwace dukiyar hannunsa domin ka rage asara to amma kafin su zo inda za su tare abu fiya da jama'arsa sai ya zama ya riga ya wuce sai suka yi takin na su tare shi idan ya zo dawowa tun da zai je da dukiya ne dawo da dukiya kuma dukiyar nan ta ƙurashawa ne ba ta su shi kaɗai ba da shi da ƙurashawa na makka kuma shi ba yana jagorantar wannan tawagar ne wato yana jagorantar mataki ko da haka sai suka tare su da suka zo da su har yanzu su kwace wannan dukiyan abu su fiya kai ji labari da shi da jama'a sa cewa fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito wato da shi da jama'arsa sa za su tari abu su fiya da mutane mutanensa da karafkansa za su kwace musu dukiya shi sai ya ji labari suka ji wannan labari sai suke ta neman hanyar inda za su kauce kuma suka rubuta wasiƙa suka tura wa abu jahal da shi da jama'ar ta shawa a can maka cewa fa muhammadu da shi da jama'ar sa za su kwace muku dukiya saboda haka ku je ku kawo ɗauki annaja annaja ku kawo ɗauki domin ku kubutar da dukiyarku idan ba haka ba to za ku yi asarar dukiyarku shi kenan kuma wasiƙa ta isa wajen abuja to da ka abuja sai shirya runduna ta yaƙi daga makka ya tako badar za a zo a gwabza yaƙi wato tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensa to da aka zo sun kamo hanya suna tafowa shi kuma abu sufiyan manzon sun ana tafakon a ina zai haɗu da shi ya karfi wannan dukiyan cikin abu ya dinga dabaru ya kauce ainihin babbar hanya da ya kamata ya bi zuwa maka ya fito daga sha domin ya san cewa za a tare shi to sai ke ta zazzagayawa yana zazzagayawa har ya je ga kashin raƙuma a wani kauye ya tambayi mutanen wurin shin kun ga muhammadu shi da jama'arsa suka ce mun ga dai wasu mutane sun zo sun shayar da rafuman su a nan musan su ayi ne sai ya zo ya duba kashin rakumin da ya ramar matashi sai ce wannan irin ingiri ce madina ne irin kwallon dibinon madina ne suka ce su rafuman sai ya gane manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da shi da jama'arsa da haka sai kauce wannan hanyar da rafuman suka bi sai ya biyo ta hanya shi kenan ya zame ya tafi maka. to kafin da ya zame ya tafi maka sai ya aikawa quraishawa So abu jihar cewa fa ya riga ya kubuce saboda haka suna iya komawa to shi kuma abu jihar sai ce bai zai koma ba sai an gwamta yaƙi za a je a yi wannan yaƙi sai ya je an soke masa raƙuma ya ci naman raƙumi a badar kuma ya yi rawa saboda haka bai zai koma haka kawai ba saboda sun fito mutum dubu ɗaya manzala ta sama su ɗari uku da goma sha uku kaga kurmushe su babu wahala in ba da taimakon Allah su bahanin wata alamu da shi da aka zo suka kama hanya suna tagowa manzon Allah ta sama shi kuma ya ji labarin cewa lalle shawa suna ga shi kuma waɗannan fatake da aka zo don a karɓe dukiyarsu a matsayin ganima a rage asara ko kuma sun riga sun kubuce sun kama hanyar maka ko da haka yanzu a tsaya a yaƙi ne ko kuma a koma kawai tun da dama ba a fito da shirin yaƙi ba yanzu masu fito da dawakai ba sai kwaya biyu kawai ba makami ko da haka an zo ne kawai a ɗan tare wasu ‘yan mutane a karfi dukiya a wuce su kuma kafinan maka sun fito da shirin yaƙi shi yasa ma yaƙin badar ba duka sabai aka ɗebo ba saboda ba wani abu ne ana ganin abu ne dan karami amma daga ba sai zama babba saboda haka sai mazala ta sama sai ke shawartar sahabbansa a yi yakin ne ko kar a yi kamar yadda shi ma can abu jahal yana fama da jama'a sa a koma ko kuma a tafi wasu suna cewa a koma shi kuma cewa sai an je yaki shi kenan akwai wata kabila a banu zuhura suka ce to su ba su da yaƙi ba dama sun zo su kare dukiyarsu ne kuma dukiyarsu ta kukuta so da aka sai suka zame su ɗari uku so da aka sun rage masa runduna sai aka bashi da mutum ɗari bakwai da suka kama hanyar zuwa hanyar badar su sun yanke hukunci za a yi yaƙi manzo Allah ta shi kuma ya kama shawartan sahabbansa ayyakin nan ne ko kada a yi mu dai ba mu zo da shirin yaƙi ba amma ga mutanen kuma sun taho mu yaƙi ko kar mu yaƙi wasu suka ce a yi irin su abubakar da umar wasu kuma suka ce a shiru wasu suka ce a a bai kamata a je yaƙi nan ba ko da ai ba mu da yawa wasu kuma tsoron mutuwa ne suka ce kawai a koma tun da dama ba yaƙi ne ya rasu lallai ai ba yaƙi muka fito yi ba to wani yaƙi kuma za mu ba mu shiri ba wasu kuma ba tsoron mutuwan ba ne gani ne ba a yi shiri ba ko mutane nan sun yi shiri saboda haka a koma kawai a koma to wannan jayayyar da aka yi ta yi shi ne ubangiji ta ala kwatanta shi da jayayyar da aka yi wajen rabon ganima wanda muka yi bayanin safiya wanda matasa suke ganin cewa su ne da ganima tun da su suka yi yakin bada su kuma tsofaffi suna cewa haka ko da ba mu yaƙi ba dai ai mun ƙara yawan ku kafirai sun ji tsoron ku suna ganin kuna da yawa sannan in wani abu ya samu wani ai wajen mu yake dawa a ƙarshe Allah ta'ala ya raba wannan rigiman yake ganima ta Allah ce shi gada shine yake sa ka inda ya ga dawa. kuma manzo Allah ta shi ne mai raba ganima da umarnin Allah saboda ka riba musu daidai wa da har tsofaffin sun da aka ba Shi shine Allah ta'ala anan yace kama akarajat rabbuka min baitika bil haqq wancan jayayyan nasu ba kamar irin jayayyan da sahabbansa suka yi ne lokacin da ubangiji ta alama ta ya fito da kai min bai shiga daga gidanka wato madina kenan il haqqi da gaskiya wato domin me domin yin yaki Allah ta'ala ya fito da kai daga wato ainihin madina katin kari wato abun nan abun nan fata fata kai Sakin tari karabka wanda abu ta yake jagoranta amma wa inna fariqan min almu'minina la ta'lamu amma wasu daga cikin mu'mine ba ba sa son abu da yaki an samu dan tirjiya da jayayya wasu su ce ayi wasu su ce da ayi manzo ta da ya fito ya tsaya a wani wuri da aka ce masa rauha kafin a je garin badar sai yake shawartar sabon sai musu hukuba da kyau sai musu wa'azi sai ke so me kuka gani ashiru ilayya ibadallah ku bani shawara me kuke gani mu gwabza yakin nan ko kan mu gwabza abubakar ya ce ai suna dai wuri kaza ma'ana kawai a ji a gwabza ya sake cewa me kuke gani sai na mara ce ya faɗi irin abin da abubakar ya faɗa ce ba za kafirin a wuri kaza ba a je kawai wasu suka shiru manzala ya sake bayani me kuke gani sai abin mu'az ya tashi ya ce ina gani dai manzala ta kuma da mu yake don mu an tsarawa ba mu yi magana ba to sai tashi ya ce ya rasulullah wallahi in kace mu kutsa cikin wannan kogi wallahi za mu kutsa yake kuma mu duk inda ka tafi da mu wallahi za mu bi ka sir ma'ana ala barakatillah ka tafi tare da mu a bisa albarkan ubangiji subhanahu ta'ala yake wallahi la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna ƙa'idu. yace ba za mu gaya maka irin kalman da banu isra'ila suka gaya wa musa alayhi salam ba za ka tura su yaƙi baitul maqdis suka je suka ka suka ga amalika wasu kacin kacin mutane sai suka da suka ce gaskiya su bara su yaƙi da mutane nan Wani musa ya ce a je a gubza suka ce a ka tafi kai da ubangijin kan kuje ku yaƙi muka muna nan a zaune sai sa bin ma zai ce mu bara mu gaya maka irin wannan bayan ya rasu nan sai za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun za mu ce maka ka je kai da ubangijin ka ku yaki mu ma muna tare da ku za mu yaƙi. ko da haka ba za mu gudu ba shike nan maza sun sai ji fiyo ala barakatin Allah ko tafiya bisa albarkan ubangiji ta shike na aka kama tafiya har inda aka je aka haɗu wato a badar din sannan aka je aka wato ainihin gwamnati yaki kun san yaƙi ba abu ne da ake son sawa ba lallai dole za ka joni abu ya ke ya kare ka komin ta kanka sai dai ka rufe ido ka zama mai haƙuri amma ba abu ne da ake nema ba shi yasa manzala ta suma ce la ta tamanna lika al'aduwi fa idza laqitumuhum fasbiru kar ku yi burin haɗuwa da abokanin gaba amma in kuka haɗu da su ku yi haƙuri kar ku gudu amma kar ka dinga cewa ina da yaƙi yaƙi ya zo yaƙi ya zo in ya zo baka sanya za ka kasance kuma ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara yace kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun an wajabta muku yaƙi amma ba ku son sa zai yi wa ya zama, baka son abu kuma ya zama maka alkhairi zai yi wa ka so abu kuma ya zama maka sharri Allah ya sani kai baka sani ba so da aka yaƙi ba abun so ba ne amma in ta kama a yi kuma dole hakan za ka yi ko mutuwa ko shahada abin ko nasara ko shahada ko ku yi nasara ko kuma ku yi shahada in an kashe kama ka yi shahada ne za ka tafi wato ainihin aljanna saboda haka shi ya sa wasu suke ganin a koma din kawai sabon manzala ta sama duk abin da manzala sun haife musu kuma babu ja ko da ba safu ko da haka da ce a tafi kawai aka zunguma kuma aka tafi aka babu makamai isa su babu abun hawa kuma za a tinkari jama'a da sun ninninka su amma kuma aka aka tafi aka je aka gwabza yaƙi shi ne ubangiji ta alaƙi cewa in jadi zo na kafin haƙ suna jayayya da kai a lamarin gaskiya shi ne yaƙi na badar ana cewa a je a yaƙi wasu suna ganin cewa ai ba a shirya ba ai bai kamata a tinkari mutanen nan ba ba da ma ta bayyana bayan ya bayyana yin yaƙi ce fi alkhairi tun da sun riga sun taho a za su koma ne idan aka koma madina ba za su bi su madina ba za su bi za su iya bin su sannan kuma me amfanin tsoro ba gara a gwabza a kirkire ne ba ko za ka yi kullum kana tsoron abokin gabanka to har yaushe kuma kullum za ka zama kana ɗarɗar kana zuciyanka na fatfat da shi amma ran da kuka zo kuka gwabza kuka yi kare jini biri jini ko ko baka yi nasara a kansa ba idan ka ji masa ciwo to zai sha kansa balle tana kuma yan kai sa'a ka daga shi sama ka buga shi a kasa aka masa dariya sai ka juya to daga nan bare sake kauka nan gaba wannan kuma shine abin da ya faru a yakin bada. aka kekire ni din kuma musulmi suka yi nasara tare da karancin su tare da cewa ba su da yawa amma da taimakon ubangiji ta ala suka yi nasara a kan kafiran kuma hakan ya zama daukakan addini to da aka shi ne ubangiji ta'ala ce bayan ya bayyana cewa yin yakin shi yafi amma su suna ja da kai ko za ka canja ra'ayi to da aka ce a zo a tafi yakin wasu daga cikin su ka annama yusaquna ila ilal maut kai ka ce ana koro su zuwa ga mutuwa ne wa hum yanzurun suna kallon ta yanzu aka ce ga mutuwa nan za a jawo ka zuwa ga mutuwa za ta dauke ka ya za ka yi wani gama daga nan zai fita hayyacin sa a yi zai inda zai fadi ya suma mutum ya ce ya ga sabuba wato ainihin na mutuwa to sai aka kwatanta yadda ba sa son yakin kamar ma ana koro su zuwa ga zuwa ga mutuwa alhalin suna wato kallo da su, saboda haka sun ƙi yaƙi saboda ba su da yawa kuma suna gaba su da tanadi amma ƙi da sun tanadi makamai da yawa kuma sun ga suna da yawa ai za a yaƙin amma ɗin da ba su sani ba shine ba yawan adadin shine yaƙin ba shine nasarar ba a'a taimakon Allah ne subhanahu wataala an ci nasara a yakin badar da taimakon Allah da za a je yakin Hunain a lokacin sabon manzala sama mutum dubu goma an zo yakin fatawa maka da mutum dubu takwas mutum dubu biyu suka musulun da aka goma za a tafi yakin Hunain wasu daga cikin sabon suka ce yau kan ba za a shigar galba a kanmu ba don karancin yau muna da yawa sun saba fita mutum ɗari uku mutum dubu ɗaya yau kuma mutum dubu goma amma a hakan sai da Allah ya jarabe su kafin su isa hudaydi shi wato abin da Malik bin Auf wanda ya jagoranci kafirai don a zo a yaƙi din a tare manzala ta sama sai sa mutanensa a cikin wani kori suka fake suka laɗe a wannan kori yadda su naɗa kibiyansu idan Muhammad ya zo da jama'a sai su sake musu su kuma ba su sani ba sabai ba su ɗauka akwai wani a cikin kwarin ba suna zuwa kawai shi kenan sai suka je ruwan kibi a kan ana ta musu ruwan kibi a kan daga kama gudu aka kowa ya kiɗi ne aka shiga wani hali dai inda maza su halin ga cewa halumma ilayya ana rasulullah halumma ilayya ana rasulullah ku zo wuri na ni manzon Allah ne ku zo wuri na anan nabiyyu la kadhib anan ibn abdul muttalib ni annabi ne babu ƙarya ni dan abdul muttalib sannan mutane suka daddawo sannan aka sake gwamnati yakin na biyu sannan aka ci nasara a kan kafin to kaga ba maganan yawa ba ne magana ne na cewa Allah ya baku nasara akan abokanin gaban ku idan Allah ya baku nasara ko da ku kaɗan ne insha Allah za ku nasara akan abokanin gaban ku da sharadi idan kuka rike gaskiya kuka taimaki addinin Allah in san so Allah ya surkum wa yusabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da wato ainihin duka duka ku to sai ubangiji ta alace wa iz ya'idukum Allahu ila ta'ifatin wa iz ya'idukum Allahu ihda ta'ifatin annaha lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Ubangiji ta dace wa izi ya idu kumullahu idan ba'ifatai ne, ka ko ka ambaci lokacin da ubangiji ta'ala ya muku alƙawarin ɗaya daga cikin jama'u guda biyu annaha lakum wato ɗaya daga ciki za ta kasance a kare ku su ne al'iru wan nafi imma al'iru wa na nafi wato jama'a na farko su ne jama'a abu sufyan waɗanda suka taho da dukiya daga sha jama'a ta biyu kuma su ne jama'ar abu wanda suka zo da shirin yaƙi daga maka Allah ta'ala ya yi wa maza su ma alkawari ko dai ya kwace wannan dukiya ta abu safiya wanda ba su fito da shirin yaki ba su samu ganima su rage asara domin mutane maka sun zalunce su ko kuma su gwabza yaƙi da abu jihar da jama'arsa tare da makamansu sannan kuma su ci ganima su sai bo dukiyar da suka zo da ita amma ɗaya daga ciki aka musu alkawari ba su da tabbas wanne ne to shine Allah ta'ala ta wata tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum amma kuna burin wacce ba ta da kaya ta kasance a gare ku wato wanda ba su tare da makami shine fa to ne Abu Sufyan da shi da jama'a wato a lokacin Abu Sufyan bai musulunta amma da ya musulunta bayan ya musulunta kuma ya zama cikin sahabban manzon Allah ta a lokacin da aka yi kuma Makka Ka ku ba kwa son ku gwabza da mai makami kun fi son mara makami a zo a haɗu a gwabza sai ta kasance ita ne a gare ku wato kun fita kun samu ganima a cikin sauƙi ba tare da wahala ba kowa haka yake so ko ka fita kasuwa ba tare da ka sha wahala ba ka ciri ba ba za ka so ka sha wahala ba kafin ka cire kafin ka ciri ba ko da haka haka ne shi ma kai nasara akan abokanin gabanka baka sha wahala ba ya fi sauki ko mutum zai fi son haka akan sai ya sha wahala kafin ya ci nasara a kan. Allah Ta ce wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa Allah yana son ya tabbatar da gaskiya ne bi kalimatihi da bi kalimatihi da wato Allah yana son a abubuwa yakin badar domin gaskiya ta bayyana musulunci ya ɗaukaka da sababin wannan yaƙi din sannan wa ya kasa a dabiran mukafiri ya yanke bayan kafurai wato kafurai su zama na cewa an gama da su an tuntuke su yanzu ba kawai ba ne kuma tun daga yakin madadin aka shi dogon su amma an ƙari sa su a lokacin yakin azab don sun take wani taron dangi a shekara ta biyar za su yaƙi manzo Allah sallallahu sannan ma aka turo mala'iku da iska aka tarwatsa su nan ma aka ci galba a kansu daga nan shi su suka sallama ba dai su tinkari madina da yaƙi ba sai dai a garuruwan su a yaƙe su liyuhiqqal haqqa Allah ya yi haka ne don ya tabbatar da gaskiya wa yufi da zaɗira ya ɓata ɓarna shi ne shirka da kafurci walau karihal mujrimun ko da mujrimai ba sa so wato ko da kafurai waɗanda ba sa son addini ba sa so a nan ubangiji ta'ala yi wa kamar nan ne aka faɗi sababin yaƙi me sababin da yasa aka yakin badar Shi ne Allah ta'ala ya ce akwai jama'u guda biyu ga Abu Sufyan ya gaya manzo ta sama ga Abu Sufyan ya ɗebi dukiyar Qurayshawa ya tafi Sham kuma zai je ya taho da dukiyar sannan kuma bayan nan idan ba ku samu wannan dukiyan ba shawa kuma za su taho daga makka nan ma da dukiya ma'ana da kayan yaki za ku gwamza da su Allah ya yi muku alkawarin ɗaya daga cikin su ko wa'annan marasa makaman ko masu makaman kaga manzo Allah ta sama dole ya fita malaika jin ne ya sauka ya ga to da ka sai fita wato ainihin wannan yaki din to da ya fita kuma shi a matsayin zai je kwace wannan dukiya don ya fi sauki a samu dukiya ta 'yan kasuwa akan dukiya ta mayaka wanda sun fito da shirin yaki amma kuma sai Allah ta'ala ya kaddara ba haka din bane su wayancan sun samu sun wuce wani suka fito daga sham wani suka fito yaƙi kuma wato sun ci gaba da zuwa ainihin wato yaƙi inda za su tari sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har manzon Allah sama ya yanke hukunci cewa a je a yaƙi din bayan ya ji wato ainihin labari kuma yake siro ala barakatillah ku tafi a bisa albarka na ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce na masa abishin zai bashi ɗaya daga cikin wato ainihin abun nan guda biyu domin da suka yi ta jayayya a ƙarshe man za su ma ya ce ce ala barakatun la sai ce wa abshiru fa inna allaha qad wa'adana bi da sa'ifatayn wallahi la ta'anni ara masari alqawm albishirin ku Allah min alqawari ba za mu koma haka ba sai mun samu ɗaya daga cikin ganima ko nau'in can ko nau'in nan kuma ubangiji ta'ala zai ba mu nasara a kansu kai ni kamar ina ganin ma inda mutane suka faɗi misali alƙawun wato inda aka kakkashe su suka fadi kafin yakin badar ba wani babban yaki da aka yi don lokacin da sabon maza suna suke makka ana cutar da su ne ana zaluntar su amma ba ba su daman ma su rama ba abinda Allah ta'ala ke cewa maza suna fasfa annu mu mafusala ka kauda kai gabarin su ka ce a zauna lafiya a zauna lafiya kenan iya abin da manzon ake biya masa amma da aka zo madina suka kafa daula a madina ana tsorace da kafurai kar su kawo hari ana tsorace kuma ba a ba da izinin arama ba a lokacin kowa da makamin sai yake tafiya manzon sama ba rabuwa da makami sabansa ba sa rubuwa da makami har ma wani lokacin manzon sama baya iya yin bacci sai an zo an yi gajin sa kofar gidansa da makami wata ran manzo a ya ji da zai iya bacci ba ita Aisha ina ma da wani daga cikin safai na zai zo ya gadi na sai manzo sama sai ji karan makami a kofar gidan sai daga labule sai ce waye ne sai ce sadu bin Abi wa kafin me ya kawo ka sai wallahi na ji a raina ne ya kamata na zo mai gadin ka sahabin sa ne shikenan manzo Allah ya masa addu'a yake Allah ya maka albarka shikenan ya juya ya kwanta ya yi baccinsa har gari ya waye daga ba ta Allah ya saukar da wallahu ya muka minan nan Allah zai kare ka daga sharrin mutanen nan daga nan manzan sama sai ki to daga yau kar kowa ya sake gadi na ko kama hanya ku kowa je bacci Allah ya dau alƙawarin zai kare ni ba kafirin da yake ga wurina manzan sama ya yi imani da wannan ya tawakkali ga Allah ya yadda da alƙawarin da Allah ya yi amma su kuma sabai ba musu wannan alƙawarin ba kowa yana rike da makami a hannunsa bisa lokacin da aka saukar da da la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im Allah ta'ala ya ce za a tambaye ku dangane da ni'imomin da aka muku a duniya za a tambaye ku a lahira da za ka ya karanta sabon sa wannan aya sai sabon suka ce ya rasulullahi wa an ayyi na'imin nus'al wani ni'ima za a tambaye mu ne mu ma huma illa al-aqwadani abinda muke ci dibino ne da ruwa ba ma samun hijis din abinci ko gashashin nama mutum. wasu yufu ala awatiqina kullun su kuma mu fa suna rike akan kafada mu mun rata ya su wal adu amamana ko tijahana abokanin gaba mu kullum suna fuskantar mu ma'ana ba mu da zaman lafiya kuma ba mu da abinci kaga karshen rashin ni'ima kenan ko ba abincin da za a ci kuma ga tashin hankali sai suka ce wani ni'ima wani ni'iman ne Allah zai tabbe mu maza su ma sai ce inna zalika sai kun wallahi bi an tambaye ku ajibino da ruwan ma ni'ima ne Allah ta'ala zai tambaye ku ranar Ba ka aka dinga rayuwa ba har Allah ta'ala ya saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim qadir an yi wa wa'inda aka zalunta izini turama Allah yana da iko ya ba su nasara to da aka sai aka yi wa sahabban manzo sama izini haka manzo Allah izini zai iya yakan kafirai nan na ramuwa tun in an taba ku kurama ko tun da an taba ku kurama abin aka muku sai aka fara dan tura mutum goma sha uku su je su tari wasu kafirai a haka har aka zo yakin badar an yi yakin badar al'ula na farko na aka zo aka yi babban shine gazo to badar al-kubra aka ba da bada izini a je wannan yaki to shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya gurta da ainihin kafirai wanda suke da shauka Allah Ta halaye ya amince su za ta shauka shauka shine kaya ana nufin ma'abota makamai eh in an ce abokanin gaban ka suna da shauka suna da karfi kenan suna da makamai to haka suka fito don manzala ta suna ya tare su da ya tare su kuma ya ci nasara a kansu domin da aka zo ubangiji subhanahu wataala da aka zo gwabdawa ya taimaki mazala manzala suna da maza suna da abin da mala'iku kamar yadda mu karanta a gaba sau da aka mala'ikun nan suka tsorita kafurai suka girgiza su kuma suka yaƙe su suka yaƙe su idan ka zo za ka tsare wuyan kafuri sai ka ga wuyan kafin takwamin ka je wuyan ya faɗo mala'ika ya riga ya gama maka aiki ya riga ya tsare wuyan sau da aka haka suka yi wato ainihin nasara to iri ta ala yake ya yi haka ne don ya tabbatar da gaskiya wa yuridu Allahu an yuhiqqa haqqa Allah ya yi nufin ya tabbatar da gaskiya ne da yakin badar bi kalimatihi da kalmominsa kaddaransa ya kaddara sai gaskiya ta bayyana sannan kuma wa ya qada dabirar kafirin ya yanke wato tushen kafirai wato manya manyan kafirai kuma manya manyan kafirai duk an kashe su gaba a yakin badar domin su abu jahal ne ai manya manzala ta salama da abin nan ya ya je ya sa an sa gawawakin su a alibu madri wato rijiya ta yakin bada bayan an ci an ci gadba a san sai da aka kashe mutum saba'in da aka kashe su su manya manyan aka ware su Allah ya ne ya kaskantar da su shi ne da Allahu al-haqqa wa yubdil yuhiqqa al-haqqa wa yubdil al-batila wa law kariha al-mujrimun to da aka Abu Jahl shine shugaban ko shine abun tsoron amma sai da wasu matasa guda biyu suka buge shi iyan abdurrahman bin ya ce wani matashi yace mini ni ina abu a ne ina abu jahal wallahi in na ganshi ko ni ko shi shi kawai nake so in sake kafin ya bashi amsa wani ma a gefe ne wani matashi ya sake cewa ina abu jahal ne ce to ga can abokin namu ya suka je suka jira masa sai da suka kwantar da shi suka masa jina jina su sun dauka ya mutu a sai bai karisa mutuwa ba shi kenan suka suka ce sun kashe abu jahal an kashe Abuja an kashe shi wa ya kashe shi wannan ce ni ne wannan ma ya ce ni ne shikenan da aka zo aka duba takuban su sai aka samu kowa akwai jini za su ce to dukan ku biyu ne kuka kashe shi Abdullahi ibn ya ce sai na je na duba gawan Abuja. shi ko mutum ne wada wato ba dan gajere haka Abu su abuja sun rena irin shikenan sai dai taka wuyan abuja Jahl don an riga an kashe shi bai gama mutuwa ba ma ba abin da zai yi ka ka wuya sai ce ina jiji da kanka da kake ina girman kan naka yau ga kanan an gama da kai ya taka wuyan sai tsaya rai ne masa lakadin ta kai ta markan aziman yabna abu ya kai dan bawa ka taka wurin takawa mai girma ma bayan da iya shi kenan ya karisa kawai ya mutu kaga Allah ya niyan ya kaskantar da kafirin domin ubangiji ta lai ta faɗa cewa zai gana musu azaba zai ga ba a san ta ina zai halakar da su ba a sai a yakin badar ne za su haɗu da azaba aka sa gawawakin su a kalibu badar wata tsohuwar rijiya a badar manya manyan kafirin duk sai da aka sa su a manzo su ajiye da dinga kiran sunan su ɗayan ba ya ya kai wani dan wani ya kai wani dan wani ya kai sai ne kira sunayen sannan ya ce musu inna kan wajen nama wa'adana rabbuna haƙa fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan yace mu kan alƙawarin da Allah ya mana cewa za mu ci nasara a kan ku Allah ya cika mana wannan alƙawari da ku kuma alƙawarin da Allah ya muku cewa zai halakar da ku. kuna ganin abun kaman wasa ne kuna cewa kun gaji da gafara sa ba ku ga kaho ba har kuna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amdir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi azabin alim kuna cewa in addini manzo sama gaskiya ne a muku ruwan duwatsu ko a muku azaba mai raɗaɗi saboda ba ku yadda cewa azaban za ta same ku ba to shin azaban ta same ku ko ba ta same ku ba za su iya magana ba ta iya ba sai na umar sai ya rasulallah kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha ya za ka dinga magana da jikunan da ba su da rai jiki ba rai kai magana da shi manzo ya ce wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu walakin la yusibu wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba amsa ne ba za su iya ba ba amma sun ji kaga wannan ma dariyan gayya ne ai wulaƙanci ne shi ma ga mu kaga aka gama da wa'annan mutane kaga an yanke bayan su kenan ko an yanke bayan su to kuma da aka yanke bayan su din har addinin su ma an karya masa lugo sannan kuma Allah ya ɗaukaka addinin Allah da sababin wannan wanda ma ya ɗauki alkawari zai ɗaukaka addininsa duk yadda kafurai ba sa so suke shiga da fita sai sun kurmushi addinin musulunci ubangiji ta ala cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun Allah shine ya aiko manzo Allah ta sama da shari'a da addini na gaskiya don ya bayyana shi a cikin ya tsora shi akan sauran addinai ya rinja da shi akan sauran addinai ko da mushrikai ba sa so to yakin badar ta tabbatar da wannan isa khabbab bin arat khabbab bin arat yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka suka kawo kuka irin cutar da su da ake suka ce ya rasula wala mun hadu da tsanani daga wajen kafure abun ba da ala tasan ala tasan siru lana ya rasulullahi ba za ka nema mana taimako ma ala tasajin lana kai mana addu'a ka nema mana taimako daga wurin ubangiji su subhanahu wataala mu samu sauƙin wahalan da muke sha sai manzo Allah ta sama sai ya ce masa kuna gaggawa lakinnakum tastajilun ai nasaran Allah tana zo amma ba wai take ba Allah yana iya jarraba mutum kafin ya bashi nasara sai ce ai a cikin magabata wanda suka gabace ku akan zo a ɗauki mutum a tona rami a bunne rabinsa sai a ɗauko zarto a zo a kama gogawa a saman kansa akan ya bar addininsa ana gogawa in ya bar addininsa a bashi in bai bari wasu an fare shi biyu haka za a dinga goga masa zarto har a riba shi biyu amma wannan bai zai hana ya yi addininsa ba ya mutu ya shahada a haka akan zo da matsilla a kama tsefi tsakanin nama mutum da kashinsa akan ya bar addininsa amma wannan baya sa shi ya bar addini Ike wadatin na kuma tastajinun kuna gaggawa yace wallahi law timanna Allah hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min san'a ila habra mawt la yaqafu illa Allah wa ziba ala manabi yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari addinin Allah sai ya daukaka shi ya cika har ya zamana ma mutum zai iya tafiya daga san'a zuwa habra mawt garuruwa ne a yanzu baya tsoron komai sai sai sai Allah kawai yake tsoro ko kuma kura in za ta ci masa dabbobinsa amma in ma ka ba ya tsoron komai Allah ta'ala zai cika wannan al'amarin kuma ubangiji ta'ala ya cika ce to walakin nakum tastajilun kuna sauri ne Allah ta'ala ya ɗaukaka sa sannan musulmi suka zama abun tsoro abun tsoro kafirai suna tsoron su lokacin da aka yi gazwatul azab suka yi taron dangi Allah ya tarwatsa su ya bada nasara mu'minai daga nan manzo sun ce al'ana la yaqzuna yace da gobe ba za su sake fama mana hari ba sai mu mu kai musu wato ainihin mu kai musu hari ubangiji ta lace liyu hikkal al-haqqa wa yubdila al-batila wa law kariha mujrimun don Allah ya tabbatar da gaskiya kuma ya bata barna shine shirka ko da mujrimai ba sa so to yaki shi yake ɗaukaka addinin musulunci wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah ko doduwan tozon addinin musulunci shine jihadi fi sabilillah so da haka an lalata barna da sabbin yakin bada da sauran yakoka da aka wannan kamar lokacin da aka zo fatahu makka hijira tana da shekara takwas aka zo aka buɗe garin makka da yaƙi garin da aka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai gashi ya dawo ya ce su da yaƙi da mutum dubu takwas ya zo da aka zo suka gudu ya sa ake cewa fatahu makka ba cewa kasa wasu makka ba cewa yaƙin makka buɗe garin makka domin gudu suka yi suka dinga shiga gidaje suna ɓuya manzon sun ya ce to duk wanda ya shiga gidan abu sufiya lokacin bai musulunta ba a jale shi kar a kashe shi wanda ya shiga dakin kaba a jale shi kar a kashe wanda ya mai da takobin sa cikin rigansa cikin gidansa shi ma a jale shi kar a kar a taba shi aka daga musu kaba sai dai an tsane wasu mutane ko sun makalkale da rigan kaba su kan a kashe su irin su ibn al-ahkam to da aka zo aka ci galba a kansu aka shiga makka aka shiga kaba a lokacin akwai gumaka guda 360 a rataye a ɗakin kaba manzala ta sama ya kama rusa waɗannan gumakan ina cewa kun ja alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahura sai gaskiya ta zo barna ta bushe barna abun rusawa ne sau da haka aka rusa gumakan nan gaba ɗayansu maka ta zama ko kaba ta zama tsarkakekkiya ba tare da gunki ba kuma za kuma haka ake zuwa a yi tsawafi haka ake yin sallah akwai gumaka a jikin dakin kaba domin babu iko ba su da ikon su cire wannan gumakan. amma da suka ci su a yaƙi shi kenan to kaka barna ta tafi ko ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa gaskiya ta zo shine addinin Allah ya daukaka barna ta bushe ita ce shirka barna dama abun gusarwa ne mai tafiya ne to da haka ubangiji ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara akan kafirai da shi da sahabbansa sai Allah ta'ala ya ce istaghfiruna تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا كفرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala istastazifuna rabbakum kina lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum ya Allah ta'ala sai ya amsa muku anni mumiddukum bi alfin yace zan taimake ku da mala'iku dubu ko dubu min mala'ika daga cikin mala'iku murjifina wato suna masu wato ainihin bibiyan juna lokacin da aka zo za a gwabta yaƙin an yi wa manzo Allah ta salama wata rumfa da je zauna da shi da abubakar a rumfa ana ta shawari ya za a tinkari kawai idan kafirai manzo Allah ta salama ya ce kada sahabbai su kai hari amma ya yi sahu sahu da su kas su kai hari sai in ya ba su izini domin su suna ƙasa sahabbai suna gangaren ƙasa su kuma kafirai suna gangaren sama su za ka suna iya hango juna so da manzan su ya keɓance ai ya je na ta addu'a ne ya Allah ka taimake ni ya Allah ka taimake ni in tattabi suna rabbakun wato alghautu ko al-istighatha shine addu'a idan bala'i ya tinkare ka ka nemi Allah ta'ala ya kare ka daga wannan masifan ya baka nasara ku tina lokacin da kuke neman taimakon ubangiji fastajaba lakum kuma ya amsa muku manzo Allah sallama yayi wata addu'a yana cewa Allahumma anjizli ma wa'adtani ya Allah ka zartar min da alƙawarin da ka mini domin Allah masa alkawari zai yi gubza da kafurin makka kuma ya ci nasara a kansu saboda haka ko dai katakin abu sufiyan ya nasara a kansu ko kuma kafurin ƙuresha wanda suka fito daga makka to shi ne sai dai yana ɗaga hannu yana addu'a yana cewa ya Allah ka zartar min da alkawarin da ka mini na cewa zan ci galba akan mutane Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba fala tu'badu abada ya Allah in ka halakar da wayannan jama'a wato jama'a musulmi ba za a bauta maka ba har abada manzo sama ya duba adadin kafirai sun kai mutum dubu adadin musulmi kuma ɗari uku da goma sha uku kuma ɗari uku da goma sha uku nawa ya rage a madina kaɗan ne ita ya Allah in ka halakar da wayannan mutane to kuma ba za a bauta maka ba daga baya manzo sama ya dinga wato majiya wa ubangiji subhanahu wataala yana ta addu'a ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa yana ta yin addu'a har mayafin sai faɗi daga kan kafaɗansa ina abubakar ya zo ya daga mayafin ya tsora masa a kan kafaɗansa yana ta addu'a haka ina abubakar ya ce ya rasu lalla ka faka munashi da tuka rabba magiyan da kake wa Allah ta'ala ya isa ka Allah zai zartar maka da alƙawarin da ya yi na cewa zai baka nasara zai zartar maka da wannan alƙawarin ko da aka ya isa ka addu'a wato har ya ji tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na na addu'a shikenan sai Allah ya saukar da wannan ayan istaqisuna rabbakum fastajaba lakum kun yi ta neman taimakon ubangijin ku to Allah ya amsa muku anni mubiddukum bi alfi min almalaikati murdifin zan zan ba ku mala'iku zan ƙara muku mala'iku a karo nan ku mala'iku mutum dubu ɗaya ko mala'iku dubu ɗaya suna masu bibiyan kaga ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya amsa masa addu'a kuma yayi naki wannan shi ke nuna idan masifa ta same ka zaka koma zuwa ga Allah ne idan wata nasara kake nema nasara daga wajen ubangiji subhanahu wataala ta ba ta wurin kowa wato ba tanadin ka bane nasara a'a iko ne na ubangiji ta'ala da taimakon Allah sannan kuma ba wanda ake neman taimakon sa sai ubangiji subhanahu wataala yasa manzo da sama yace man istaghatha bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya nemi wani ya yayi masa wani masifa ba Allah ba yayi wa Allah shirka ko da haka ba ya fita daga musulunci Allah ta'ala shi kadai ake neman taimakon sa ko da haka waɗanda suke neman taimakon wasu waliyai ko wasu shehunai ba Allah ba to su tabbata suna yi wa Allah ta'ala shirka don Allah shi kadai ne ake yin istighatha da shi ake neman ya yayi masifa kamar shi kadai ne ake neman taimakon sa wajen neman nasara wai ta anta in billa in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai ne muke neman taimakon ka. in ka nemi taimakon wani abin da ba ni iya yin sa sai Allah to ka fita daga mutunci kai wa ubangiji subhanahu wataala shirka ko da ka da maza su ma yare mai wannan taimakon sai Allah ta'ala ya masa alƙawari zai kawo masa mala'iku dubu kuma dubun murdifin suna masu bibiyan juna kun gane murjifin wato na aka turo kaman guda ɗari kafirai suka tsorita sai a watsu wasu ɗari sai su ƙara tsorita sai a sakewa su yi ta jirwa kawai yadda sojoji in hanjojin yaƙi za su dinga jirwa daga helikopta ko su ɓullo nan su jira akan mota da bindigoyi haka mala'iku suka dinga jirwa ko suna bibiyan juna kaga wani kan tsoron mala'ikan kawai ya ishe to mala'iku dubun ba aka masa alƙawari da farko sannan kuma sai aka sake ƙara su suka zama dubu sai aka sake ƙara su suka zama dubu biyar kamar da zuwa suratu ali imran is taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al mala'ikati munzalin kuma lokacin da kake ga mu'mine a yakin badar bai ishe ku ba Allah ya kawo muku mala'iku dubu uku zo suna taimakon ku kaga da dubu ɗaya ka ce kai an ƙara ma yanzu guda nawa guda dubu uku yake bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha yumdikum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin ai in kun yi hakuri ma kuka ji tsoron Allah mala'iku za su zo muku take kuma Allah zai kara muku ma mala'iku dubu biyar suna masu alama masu zuwa da alama kada ka mala'iku dubu biyar da Allah ina kafirin nan guda ɗari bakwai za su iya da mala'iku dubu biyar ba za su iya ba to haka aka zo aka gurza yakin nan mala'iku sun yi yaƙi a yaƙin bada saboda ka in ka zo sare wuyan kafuri shi ke nan sai kawai ka ga wuyan ya faɗi mala'ika ya riga ka sare ya kayar maka da shi kai a zaton ka kaman kai ne amma kai kanka ka sani kafin takobin ka je kawai wuyanka ta faɗi haka mala'iku suka yi wannan aikin suka za su suka ta su sannan kuma suka sassare wuyansu su ma musulmi suka ci gaba da sare wuyansu idan ka zo za ka kama kafuri a matsayin ya zama bawa furdunan yaƙi sai a turo maka shi kawai shi gina damƙa maka shi mala'ika ne yake tura maka shi sai sa lokacin da al habbas na abdul musali aka kawo shi gaban manzo Allah ta sama wani daga cikin sahabi sai ya ce ai shine ya kamo abbas sai abbas ya ce a ni fa ban ga wanda ya kamo ni wani mutum ne mai fararen kaya ban gan shi a nan ba manzo Allah ya ce kai ya gaskiya mala'ika ne ya kamo shi ya damƙa maka shi kaga yadda aka yakin bana, to da aka zo yakin shi shaidan da ya ta zuga su ya ta zuga su cewa a ce a kubta yakin za ku yi nasara ya ta zuga kafirai to shi ana fara yakin ya gama da'ikun ya gama da'ikun kawai sai ya kama gudu kawai ya kama gudu suna ce masa ina za ka je ba ka ce za ka taimaka mana ya za ka je inni a rama la tarauna inni a kafin <laughs> inda ina gani abin da ba ka gani ni ina tsoron Allah wata ina tsoron kare zama duniya za ta tashi tunda ya san a ƙarshen duniya ne za a halaka ki yace ina tsoron fa kare zama tashin alkiyama ne yace ina ganin abin da ba ka gani aka yi gudu ya je fada cikin kogi ya tare su kaga ya kai ya baro su ne ya loba su haka ke tsaye ke sai loba ka sai zame sai barka ga masarin shaitani kale ne insani fur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin sai za ka kai kafuji sai zame barka kai za ka tura ka wajen wahala sai ka shiga wahala sai kai kai baro ka shi kuma ya zame ko da aka kama gudu ko kuma ta riga ta riga da su ya za su yi za su gudu ba inda za su je ko da aka haka mala'ikun nan suka dinga tare wuyansu suna ta ainihin wato duka. to da aka gaya manzala ta salama aka saukar masa da wannan aya shikenan ana cikin ina cikin wannan addu'a din Allah ya nuna masa mala'ikun ba suna suna tafowa ko da aka je hango mala'ika jibiru da rundunansa sai juya ya ce wa sai na abakar ya ce ya ababakar in abshir haza jibril wa ala sanayakun wa ala sanayakun nafau kawo. ce mala'ika jibiru abu wannan ya kai abubakar albishirinka ga mala'ika jibiru a bayansa akwai kura kura ne me na dawakai na mala'iku suna hawi da dawakansu so da aka ga wata kura a ba mala'ika jibiru kenan da rundunansa kenan ko عجبنا خيلنا إن لم تروها تثير النفع موئدها فداء يبارين الأسنة مزبيات على أكفاتها أصل السماء تظل جيادنا متمترات وتلزمهن بالقمر النساء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء sau da haka mala'ika juriya zo da ƙura domin ya taimaki manzon Allah, Allah ya sama da jama'ansa. shi nan sai ce albishiri ka kawai kuma za su ma sai juya suka tafi wajen sahabbai yana karanta sayuhzamu jam'u wa dubu. dubur sayuhzamu jam'u wa yuwalluna dubu. za a rusa rundunan kafuran nan kuma za su juya baya aka aka je kawai manzo Allah sai ce musu na kawai kama yaki aka je aka gwabza yaki aka yi yaki kuma aka ci nasara akan su waɗannan kafuran mutum saba'in aka kashe musu duk mutum goma sha biyu suka kashe kwata-kwata kuma wanda aka ce su sha biyun aljanna suka tafi mutum saba'in kuma wutar jahannama suka tafi kaga ba daidai bane kenan sai sassawa a na fi jannati wa mun fi nar saboda haka aka ci galba a kansu mala'iku suka yaki sai aka ce a yakin badar ne kawai mala'iku suka yaki amma mala'iku sun je yakin azab sun je kuma yakin huni amma da suka je yakin azab da huni sun tsori ta kafurai ne kafirai suka ji tsoro Allah ya hada da iska a yakin azab yakin taron dangi shikenan kafirai suka ta musulmi suka take su suka kashe na kashewa suka kori na kora aka ci galba amma mala'ikun ba su yaki a yakin a yakin azab ba kuma abu ne ma ba su yaki ba amma sun ta kafirin abu ne ma aka ci galba a kan amma a yakin badar sun sare wuyan kafirai sun yi yakin saboda haka a nan ne musulmi suka samu wato ainihin nasara sai Allah ta'ala ce wa ma ja'alahu Allahu illa bushra ai wannan ƙarin da aka yi muku na mala'iku su zo su taimaka muku a wajen yakin nan Allah bai sanya shi ba illa bushra sai dai ya zama muku albishir kawai albishir ne wali tadma inna bihi qulubukum domin zukatan ku su nitsu kawai cewa ai yanzu yakin nan ma kun samu ƙarin mala'iku amma wa man nasru illa min indillah ai mako daga wajen Allah ne ko ba mala'iku Allah zai taimake ku in ya ga dama za ku yi nasara inna allaha azizun hakim Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa gagarau ne sannan kuma hakimun bai hikima ne a cikin al'amarinsa so da ka ubangiji ta ala ko ba mala'iku zai iya ne zai iya rusa kafuran nan amma Allah subhanahu ta'ala ya aiko mala'iku sannan ko ba ku gwabza yaki ba Allah ta'ala zai iya halakar da kafurai in ya ga dama garin Makka a wancan lokacin ke kama da wuta zai kama kuma duk su mutu gaba ɗayan amma me yasa Allah yana so ya jarrabi shashi da shashi Allah yana son ya azabtar da kafurai da hannun mu'mini abokin gaban ka in kai ka gama da shi ai yafi haushi yafi daɗi akan a ce wani ne ya gama da shi a ce mutum ne yana neman ya kashe ka sai ba ka neman kashe shi za ku gwabza faɗa kawai kafin a gwabza faɗa sai mota ta buge shi mu sai kai a ce kai ne ka kashe shi ba sai ka sare wuyansa kawai shi kenan kaga za ka ji daɗi kuma za ka huce dan damuwan da ke zuciyanka ubangiji ala zai fitar maka shi isa cikin abin a cikin suratul tauba Allah ta'ala ce qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yuqdihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin je ku yaƙi kafirai ku yaƙe su ku azabtar Allah ta'ala zai azabtar da su da hannayenku kuma zai kaskantar da su da ku, sannan zai taimake ku kuma zai share muku haushin da kuke ji a zukatanku na kafirai idan ya zama da ku ne kuka buge su kuka gama da su da kuma haka din ne daga ga Abdullahi bin Mas'ud zai taka wuyan Abu Jihar ba in ba irin wannan wuri ba ya ita zo kusa da Abu Jihar. amma ya taka wuyan sai ya tsaya kawai abun sa ka abokin gaban ka ka gama da shi da kanka ya fi a ce wani ne ya gama da shi wannan ita ne hikimar da ta sa Allah ta'ala ya shar'anta yaki ya shar'anta yaki idan ku ku da ƙarfi sosai sun fi ƙarfin ku sai Allah ya ƙara muku da mala'iku shi sai su zo ne sai su zo su gama da su kuma Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari inna da nan su rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce za mu taimaki manzonnin mu wayanda suka yi imani a nan rayuwarsu ta duniya a karan batta da za su yi da kafurai sannan da ranar alkiyama ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya riga ya rubuta ya kaddara cewa zai taimaki manzanninsa kuma zai taimaki sunan mu'minin kataba Allahu da banna ana wa rusuli saboda haka Allah ya dawo wannan alƙawari shi yasa Allah ya azabtar da kafurai da hannun mu'minai su suka kakkashe manya-manyan kafuran domin haka ne ya fi jiwa musulmi daɗi sannan ya fi bawa kafurai kuma haushi a ce musulman nan su ne suka gama da su. Magidi ta ya yi haka ne domin ya daɗaɗa wa ainihin musulmi amma in ba haka ba nasara wa hannun Allah take Allah ta'ala ga dama ko ba gudu yaƙin ba zai gama da kafirai za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh